a kan mitoci 25 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa da mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, ƙananan sana'o'i da dai sauransu. A yau goma sha biyu ga watan Janairu na shekarar 2024 za mu yi magana ne akan wasu daga cikin kalmomin Hausa da karin magana da kuma yadda suka samu asali. sauraron mu a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa ta tattauna mana da wani basaraken arewacin najeriya wanda ya samu bamu takaitaccen tarihi akan wasu kalmomin hausa da ma karin magana da ma al'adu da kuma inda suka samo asali sai a kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da leƙa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Bitta Ibrahim ta gayyato mana babban bakon da za ta gabatar mana. To yan aji barkan mu da sake sada da ku a cikin ajin namu na da gobe. Yau dai aji yayi babban kamu inda muka samu ɗaya daga cikin iyayenmu na kasar Hausa da zai taimaka mana da ilimi cikin nishaɗi. hausa dai ba dabo bace amma hausa yare ne wanda yake tattare da kalmomi wanda suke da tsada ta akwai kalmomin da saman matasa kuna tabbatar da cewa akwai abin da ba ku sani ba kuma ku san ma'anarsa ba ko yanda ya samu asali a kasar hausa ta tare da ni akwai malam murtala aliyu mutawallan gombe barka da zuwa malam to barka ka dashi ranka daɗe cikin kalmomin hausa a kudan saboda karuwar su matasa din da kuma amfanin da zai musu kalmomi ne waɗanda an riga an saba ana amfani da su wa'insu kuma sun ma fara ɓaciya saboda ana samun kalmomin hausa suna ara ko a ce suna auren wa'insu kalmomi na wa'insu ƙabilu ko wa'insu harshe. abubuwa da yawa irin wannan wanda ah, matasan mu na yanzu musamman gaskiya ba a kuma yanzu to abin da ke ce ma auren ya da kwari. irin auren yanzu shekwan in illa ke ba ibar da akwai mutane da za su aure na ta aure matar tana da gidanta ko tana da ko ilta gado ko kuma irin masu halin da sauransu hmm. shi kuma mutum kila bai da hali ko mai wata mata a maji to in ya zo sai in ya zo zai ɗaga ga masu kasa inda take nema to sai ba ta gari kuma ba faɗi da zai ce wannan da ce ai auren ya da kwari a kai da zai ya da kwarinsa ne ya kyace ciki saboda mutane suna tafiya da kwari da baka saboda ka wannan zai jingina kwari ne dai in za ka samu sunan wannan irin auren ya da kwari akwai irin wani abubuwan da yawa da gaskiya ina su masana ya kamata su tsaya su kare shi a kai da ba kuma su kar kuma su yi kaza biyu don wani lokacin take ji magana za ka san cewa mafita ko suke nema ba wasu bincike bane gaskiya amma kamar akwai gari a nan hanyar Kano da ake cewa ya da kwari to ina ga wata da wata gari wata wani da mai auren ya rufe wata ya eh, auren ya rufe zo kafa garin ko kana sa ba da ansa ko ya aka aka samu ya da kwali idan mace ruwa ce ana kare ta iyayen na kare ta al'umma na kare ta duk a lokacin da babu addini in um. ba lokacin saboda abin kunya ne a ce mace an kai ta ɗakin miji ko ta kai bantan ta ba shi ke ana so a yi to dama zana da bantai wanda ko ya yani a kan matabantan to idan mace ta fara al'ada ta su a ƙasar da bakin sauransu amma idan dai aka zo magana aure to dama ba kamar yadda ake sa daga ba ta zana sa farin kyalle ko me ba a dangantar da a kwance a nuna ga al'ada a malaman cewa ta kai kuma kafin a aure a tsari na magudanci akan samu dan taure a tsari shi sai ka rama da dan taure shi ne bunsuru eh, akwai ya ja karamin namiji to eh sai a tsari shi to sai a kake shi ya cikin matan ita da ya aure ta in dai ba kai wani tukure ta za ta ga sauran yan mata eh. amma shi wannan tauren ya san wanda ya kamata ya taba in har yi wani abu da je ba to ba in aka yake shi to na ce amma ni ba zan yi je tukure su kisa a akwai matsala in ko yake zuwa ko ina ya tsaya abun aka mm. aka yi da je ko ina wato mm. ya ni Allah ya lafiya to kuma ana iya fasa aure kenan da aka samu cewa akwai matsala to eh, gaskiya ko ba a fasa aure ba akwai bukatun da ake na kawo na tsarin aure wadda watakila shi mai auren in yana so ya nemi a rage shi abubuwa ko kuma ya bada sharuɗa sai amana ya fasa abu ya zama abin kunya hmm. da su da iyayen da ita kan zaba. ko sai saura kare su ne sai a kama gorayen na kulle su da kuma kashi banna lokacin aka zo kamar lokacin za a wasu duk kowa kamar lokacin ko lokacin za a yi bikin ah, amfanin gona eh, kaka ke wasannin da ake sauransu na kaka da sauransu wato kenan shi ma malam bahaushe a lokacin da lokacin da aka cire amfanin gona kamar yadda wa'insu ƙabilu musamman na kudanci za ga an ce wa ana lokacin bikin eh, lokacin doya da sauransu kuma ana yi kenan ake wasan duk da wasan bikin kayan abinci ya dawo gida hmm. kowa ya tarbi abin da zai shekara kuma idan aka zo za a aurar da yarinya za a ta alalla ba za ta ta alalla gudu da su sun da ta ana zuwa yawon gudu eh. shi ne yawon gudun shi eh, gudu da yake za a za ce ta tafi wani gudu amma da ai gudun ake da gaske to wani kuma al'adar malam hausa na kadai ke kowa da fulani a na hausa wanda ya sani hmm. eh, in ta gudu za a bi ana kamo to amma su kan tsawon da za su da je to za a je a kamo ta tana kuka da kawo ta hmm. ko za a zo sa ta lalle za ka sa lalle to sai ta kwana uku kan shi sannan sai a lokacin da za ɗaura aure idan aka ɗaura aure sai a wanke ta a ɗaura aure za ka shi lalle shi shi kuma sai sa shi a lalle. to ita ce ta fita shi sannan ake saka shi kuma. Eh. wani sashi a lalle shi ma zai zama da abokansa akwai na matan akwai wanda ke ce kan warana daga yawanci ta yi wanda kan warana ita karamar yariya za a samu saboda ita kamar aikanta ita ce kamar wato ita za ta ba ta ta kanta ita ta mata in mun kaza in mun kaza kuma shi zaji ta za su kan warana shi ko na zan da aka aka wanke ta an dauka shi kuma ta shalali domin da aka daura aure sai an kwana uku Kafa a yi na biki wato a da an kwana uku shi ma za a canza shi aure eh, Ba ya yawo a wani abu ina sai duk kuma bayan ta gama kwana uku nan in ka wanke ta aka ta gidan mm. ita zan ne fa da da ta da kan warana to a wankan ma shi ne kin akwai kala kala ne akwai wanda za a dora ta kan jiri hmm. a wajen jikin da wanda eh, ya dangaci da eh, al'adar su na gidan eh, na gidan a hmm. wanke ta ah, wasu akan dan sa in gasuwa hakan nan da sauransu to a dai tabbatar an shirya ta tsatsaf an kai ta ɗaki. Hmm. Kashi da ta lallan nan, akwai sun da su na suna koya mata ladubba na zaman aure hmm, da zaki kaza da hakuri kaza hmm, da tsafta tabbatar busar eh, mijinki akwai ruwa kullum a ciki hmm. tabbatar tabar masa an nade an jingine yanzu aka yi mishi waje aka yi da kwana shan ruwa da sauransu duk da irin wani abubuwan tabbatar lafiya shi kuma lokacin da za a zo yawanci abokansa ne sai tare shi to shi kamar kan ta shiga ba a kama hannu. amma yana samu an idan aka zo ran ran da aka yi ta sai da wace gari za a je a yi wurin da ruwa ita ma yarinya so za a gidan da mm. amma da a cikin kula da sauransu ranar buɗan kai kenan ko kuma ah, ranar buɗan kai to to ran za a yi wurin gidan aure na na gidan mijin mm. to ran ne ranar buɗan kai a al'adance zai yi bisa ƙoƙarin ba shi ne ma'anar buɗan kai so yau za a gaji fuskar juna to wace yin buɗan kan nan shi mutum ne zai zo ya irin na indiya zama za su can zauna wasu uwa ne mm. za ta idan wani hannun ki buɗe kan ma to akwai ɗan shi da kirya zan daga rabin sai shi cewa duk duk a ji kamar da kamar tattun buɗar kai dan siriri ne jin da daga ta ɗan daga ta ɗan daga haka sai ta daga hmm. sai ta hango sai hango abin da ya zama to shi kenan sai a zo sai a ba da ɗan kari ana ba da kuɗi ana zuba yan uwa su su kawo toshin su kowa ya kawo dan gudunmawa a wurin sai a tara musu dan wani abu shi ma yaji zanna shi ma na su zama su samu Ya rayuwar ma'auratan yake bayan an yi aure ita budurwa ta shiga cikin gida. Shin yawanci sukan keɓe kansu ne a yi musu gidansu daban ko kuwa a cikin gidan gandu ake da su da iyaye. To da gaskiya ba a ce yara ba. Saboda yawanci akan auren yaran ƙanana ne su ma mazan ƙanana ne. akwai karancin shekaru. Yawwa, to saboda ka sai zanna wasu ma za ki ga an kai amarya tana ɗakin uwar mijin sai an fara ganin hankalin su tukuna a fara wani suna ko tare ko su abinci da ko wani abu Kuma amma ita za su zo kamar ƴaci a gidan kuma idan akwai matsala ba wai gidan yanka za a fara zuwa ba daga nan za a sasanta har su zama sun bata hankalin su da sauransu in kuma ta aihu ma na da in ta aihu za a za ka yi gidan iyaye so akan je zuwa kan gida ce ba wankan gida ba zai nan ciki eh, eh, eh. to nan ya kama kai tun daga lokacin mana wani da da da domin akwai wasu abubuwan da uwa ne kawai su yi mata ko ke ba za su yi ba to sai kai ta sun ci girma kuma ma ɗaya da kai abin shi ne tun da shi yaron bai mallaki hankali ba bai san me take ciki ba mm. da damuwa take ciki ba ta dauke shi to in aka dauke ta bayan ta haihu an yi gidoyin da za a duka na al'ada sauransu in za ta dawo ko sai an sake sabon zuri za a yi kashe kuɗi shi za a yi kaya a karɓuwar za a yi hatsi za a yi kaza a yi wannan su ma iyayen za su haɗa wata kamiya da irin su eh, daga kuka ah, daga kuɓewa da sauransu a shi duka kamar a lokacin daɗin kawai sun a canje kan daɗe a ah, gida sabunta zau. wanka wanka da sun ta eh, gaskiya ce wani su suka yi ta an yi wata da ta yi magana wannan wata ta uku wasu suna kamar yanzu kamar wanda suka zanna suke shaku da fulani har wata shida sai yaro ya fara kwari ya fara kwari ku kai magana akan mace takan zauna a gidansu idan ta haihu wato renan ciki da renan shi abin da ta haifa ɗan har sai dan kila ya fara ɗan wayo hmm. akwai wani basira ne ko kuma dalilin da yasa sun yaka gaskiya kamar yanzu gaba kai tunani sai ga cewa in kana da hankalin ba za ka lokacin da ciki da ciki kan samu kalubale kala-kala wani sa'in daga wato yadda cikin take canjawa da matsin take samu na tunani za ka tana saurin fushi kuma cikin kuma abin da za a bukata na mace ta yi ba za ta iya ba ba ta iya ko mijin ta girki ko ta kai ruwa in ba ka samu akwai yadda sai fita ta to kin an ka ɗauke ta an an an an guji wannan matsala kuma lokacin da za ta aihu za ta dawo shi ma yana ɗaukin ta dawo gidan ta fi gida sake sabon taka kuma a sake samu wani to amma daga wannan na farkon yawanci ba a zuwa kuma sannan sai a bari kuma daga ita sai da masu zuwa ta gidan su ta gidan da ta. Eh, bayan har kuma farko ba ƙara komawa wanka eh, hmm. sai yan uwan da uwan bin su hmm. yawanci da yanzu za ka ga idan za a yi aure an fi alakanta shi da samun miji ko arzikinsa a da wani irin sana'a ne idan aka ce wani na sana'a ka za ki ganin kamar wani jajjaccen sana'a ce kuma irin sana'o'i ne da aka mai da hankali a kai to gaskiya da ba wai arziki ake duba ko mukami ko na ba abin da ake shi shine iyayen yaro ko iyayen yarinya a ga shin an fito da gida ne wanda su yi da ai wato da samu ba yawa ne da shi ba to akan dubi wato zaman inganci da ga iyayen hmm. mutane wanda suna zaune lafiya da mutane da kuma su ba matsala ko za a ce a yi wani tsari ilimi ne zo ya hmm. ce a ɗauko a wurin ruwan ko kuma a ba su ɗaya hmm. kuma akan yi a lokacin na zumunci ko kuma na mallaka kamar yanzu akwai farauta a wani ƙauye ko akwai hakimi ko wani abu shi babban sarkin na ɗauka ya ba mu hakimin ɗansa don ya zama cewa na ɗaya can yana da zuriya to shi ma zai musu sosai su kuma nan suna da yoya da sun yi aure daga nan su aka yi wannan don haɗa zumunci akan yi wani irin zallerin aure kenan amma ga sana'u lokacin gaske magana shi ne kuma an fi zamu aure sai a tsakanin sana'u kuma hmm. makera su aure a makera majema su aure a majema magina su aure a magina garkuwa su akan samu wa'in su aure wayannan to da al'ada su yi dan hmm. fi kusanci sun fi fahimtar juna sun fahimtar juna so da a cikin zama cikin gidajen ma akwai al'adu na sana'o'i wani misali yanzu ka ɗauki majema gidan suke da gwalar su a je mu fatar a gyara da sauransu in suka buɗe wari sosai hmm. to in ba ya majema da suka kawo ba akwai matsala in suka ɗauki mahauta da su da jikin da wasu abubuwa daban-daban in kika ciwon zamai akwai yan tsazazazan su da wannan haka makera wannan yanci in ba koyo zo yakan wahala kafin ya saje a wurin mace ta zo ita ba daga nan gidan ba sai a girka ta ita ba a girka ta ba sai ta wahala al'adu a wurin sha'awa ne ga dai maganar ta zo 了。 心里一起苦 sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. al'adu a wani sha'awa ne to bayan dai rayuwa dama akwai mutuwa yaya al'adar mutuwa yake ake jajantawa idan an yi wani misali yanzu kamar a kasar hausa sun fahimci musulunci an yi kiyar mutuwa ke a sai wani da jure ba saboda ita rayuwa gaba da juriya ce wanda kan jure rayuwa ya ji mun abu da kamar ya kasa ya wuce ka ce a wani da jure ba to gaskiya akan samu mutuwa lokacin ko ta annoba ko kuma ta rashin lafiya ko na in annoba ta zo shine da ma ba da labarin magana da mutuwa din idan annoban ta zuwa ga an yi ɗaya biyu sai tashi a shahararren gaba ɗaya. da ruwa mai ko iska da kuma zai mutuwa ta zo wato an yi ƙoƙarin korata an je kudu da arewa gabas da yamma an yi kora amma ta ƙi ta tsaya a tunanin su a saboda haka an ƙara mutuwa kafin kwana hudun na ya ƙare to abin tsoro ya samu eh, to sai a sake mazauni. Mm, kuma kun mutum kamar mai ɗan shekaru ne in ya mutu za a zo a je kwana na uku kenan za a zo a je shi duk yan uwa za su zo in abokan wasa ne ya wuce da jalisa sai ga bare sa za a ɗaure ɗan za a kai eh, to kaga an ce lallai lallai kan jira hirar nan can ba su da wasa ga nan gero na kawo maka ka ji kaka ji kana roƙon kura wurin nan. kowa zai je kuma da abin ne. eh kowa zai naka da wani shi gashi na kawo masu ne. Hmm. an ce akwai ni mai duka a can su na shi wani ke. kawai da ke ki turo gari na kama wannan. sanda ya eh, kawo. mai duka abin. wanda yake masa a an ce to can ba akwai mace da lahira masu kaza kaza mm. to kaza kaza to na kawo muka ah, wannan magirgi in kai kaza ka wuri kuma da gawo yake magana Gawo kuma shi wannan iya tunanin sai yana kyautata wa dan uwansa ne da zai tafiya zuwa lahira eh, eh, oh. ga guduri an kawo shi ne tsara eh, musu a cikin shi ake bane shi sa kamar za a rubuta kushe yi mm. da wasu mutanen jamus suka zo a kai wani abin an tona an samu irin wani abubuwan da yawa a ƙasa. Tsarabe-tsaraben nan. Eh, an samu su. irin kaburbura irin na mutane. a da menene abin da aka fi amfani da shi a lokacin da a kasar hausa wani abu aka fi amfani da shi wurin yin tafiye-tafiye kuma ina nufin tun kafin zuwan larabawa ake ɗauka ko mun yi sauri ake daga wannan gari a wannan gari ba wajen larabawa ko zuwa tura ba ma mm. akwai wannan misali na dangarba da kano suka tashi kwanan su ashirin da suka tashi daga maiduguri suka je kano lokacin ba a fara rubin duka mai gani sai kaba ake takawa watakila kamar akwai mata ko yara ƙanana akan sa ko doki ko jaki ya ɗauke su kenan amma gaskiyar magana galibin tafiya ni kai na nuna magana da kanin babana to yi mutum taka da kano kafa su zuwar gwamnati kuma ba komai ba su kuwa akan samu dabbobi a kasa akan samu eh, miyagun dabbobi na su kuraye da sauran kan haɗu su. Mm, amma suna nan tafi da su kwari da shi sa da nana tafiya ake madugu to shi madugu wato jarumi ne ko musu da yi da a zama kan ajinan. kuma ya san kan hanya. kuma san kan hanya to ko tafiya akan yi madugu sai a yi ayari gaba ɗaya ciki. to a lokacin nan gaskiya da kafa ake tafiya sai kuma za wani masu hali suka haɗa da 'yan dabbobi da sauransu. da kwafilar dabbobi da wasu zai wasu da tafiya da kuma su ɗaukan kaya wasu sayan kuma da wasu shiga ma'ayar su ko zo sai a cikin hankali. to kenan kana nufin tun kafin laraba su shigo ƙasarmu na hausa akwai doki. akwai ɗan. da jaki. akwai da su zama akwai dabbobi da su. ai da yake dama akwai alaƙa tsakanin wani al'ummomin ta kuma ai kamar yanzu kamtali yanzu eh, eh, wannan dolar borno. Hmm. ai yawanci ta ma kusa da ta daga inda jigo take yanzu a kan mai dubu take yanzu. Hmm. ta nausa ke da mutuwa ce. Duk ɗin kasa kasa ƙasa ne suka dawo nan. Akwai alaka na wannan su dawakin da sauransu. kuma yin yaƙi yaƙen da aka yi da tun lokacin nan ƙasashen su fararraba da ƙasashen hausa sun su da suka kamfani su yaƙi. Hmm. Hmm. Yau akwai akwai gafi akwai akwai yawan abubuwan hawa jaki kuma zakuna kan amfani da su ne wajen ɗaukan kaya da sauransu yawanci. Amma ko shanu ana amfani da su ɗaukan a ɗora musu kaya kuma a ɗora yara wani lokaci. shakuwan su kasashe da su a lokacin hausawa suka fi harkar kasuwanci tsakani? Eh, akwai yanzu kamar lokacin da ake kasuwanci na goro. Shi ba shi a wasu kamar shekara ɗari hudu zuwa ɗari biyar da suka wuce. Tun a lokacin kan tafi kasan Ankara. Gana kenan? Gana. Hmm. A so goro. A sukan bi da laraba ne da buraye ke harka goro to na bayan jihadi a gaba karo kuma cikin hausawan ma akwai akwai harsuna biyu da tokarawa da kuma agalawa su suka fi karfi kuma su wa'annan kabilun daga cikin hausawa su hmm, eh. tokarawa da agalawa daga wani yanzu misali wani yanki sai kenan to asalin daga daga wajen tana suka fito wajen shanar mai bayan suka fito sun jihar karfafin su wani suka gangaro ta fata zuwa zamfara a wajen ta suka fito abin da ya sa suka ma yar suka dawo kano kuma agala suna da kano kamar su dan tasa agalawa ne yau suka dawo kano saboda lokacin an samu matsala bayan jihadi kafin kafinan maraɗi sakon da ka karɓa za ma a cikin kawo hari har su kawo ta kasa kasna mm. tun da aka kasna ta kano kasuwa ta fi kano mm. makarantu ta fi mm. kano eh, a yana a eh, alaƙa shekaru kusan dubu da suka wuce kenan a ɗari uku ɗari kashe goro shi ɗaya daga cikin abin da ake yi akwai wato suka je da mutanen asali suke goro mutanen su gane ɗin gane eh, suke goro da kuma zinari da sauransu to idan aka je hausawan suka tsaya wani gari cikin sallah da zaki ji a ce malam malam eh ana ce muna ji gari mu sallah ko a wannan wani kasa ke kuma shi a gana. to ita ma a gane eh, to kuma suke zama nan ne yakacin birki kamar zango shi na yawa to duk tafan da ake yawanci daga nan a jihar kasar kuma zin aje kwashin aje nan kasar su borno aje kasar su lafiya da sauransu mm. duk da kawai ce su kira da kafa sai dai akan ɗau lokaci matasa kuna ji masu lambobi da sauran su kuna jin irin gwagwarmayar da kakanni kakannin kakanni ma suka yi wurin tafiyar da harkokin kasuwanci da rayuwa. Wannan shi ba ta yi ma wasu al'umma ke tafiya shi da gani shi kamar shi wani gwamnan mai yana gana lokacin suka tafi shekarar da mai gudu da kafa shi na tun tun da kin ga shekara kwata-kwata dai kusan ɗari biyu haka yau tasa'in da eh tasa'in eh, eh, da bakwai haka. Yawwa da eh, to daga Maiduguri suka taka zuwa Kano. To lokacin kenan ba motocin ba ya wasu motocin ba ma a hanyoyin ba. Wato ɗan gata shi ne na hawa doki. Eh na hawa doki. Amma eh. don ka taka a ƙasa komai nisan wuri kusa da kawai lokacin da zai Ka shi ne bayan da suka je Katsina College a doki a kai wani rigiyar suka kawo. Su manyan ƙasa. Lokacin da aka fara kawo mota sarki musulmi Hassan. Kuma haka suka nemi ilimin. Eh Hassan ɗan ma'azu. Aka kawo masa mota. Ba ma ne ya tura su ya taɓa ko daga kuda ta ɗauko da yawan mamman jiki. to duk wannan su ne abubuwan da aka samu aka yi amma kuma ga gare su a aka kawo inda ake yanzu shi sa lokacin sai a gode Allah inda ake din duk wasu da ba inda ake so ake ba al'adar malam bahaushe na farko farko in na baya bayan suna da addini na gargajiya da suke gabatarwa shin a cikin irin wannan al'adun da suke gabatarwa akwai kiɗa ko waka kuwa. sannan kuma al'ada ce na malam bahaushe ko kuwa a rarriyar al'ada ce ai aka ce kiɗa mm. ai hausa ce aka ce waka ai hausa ce an suke rawa mm. an hausa ciki to kin ga akwai kenan akwai kiɗa akwai rawa akwai waka. sai dai kawai lokacin zai yi wasu kila ko sanarwoyi ne suke da nasu akwai kiɗan maybe kiɗan marawa akwai kiɗan mahauta mm. akwai kiɗan addini Ko wani kowane sana'a ke na da makaɗanta masu wata su yawa mm. sannan akwai kiɗa kuma na maharba masu garaya da su wanda su zuga mutum mm. Aka yi ba kiɗa ne ai don a raba mutum a zuga shi haka ai kuma shi goma shi rewa akwai masu kaho akwai duka wayannan akwai su saboda akwai kiɗa akwai waƙa kuma akwai rawa to mata suna yin nasu eh mata da maza zai yi wata ilawa yadda ake yanzu a cashe mata su shiga da maza a a ah, zai wata ilawa mata suna nasu rawan daban mm. maza suna su daban ko kuma ma a yi ɗin matan da bazan ana yi kamar lokacin da kamar lokacin kakan ana ana yan wasa bikin kawo amfanin gona akan yi wannan kuma mun tashi mun samu yara ɗan mata suna rera wa koki wanda ake na gada za ki ga shi ya ne ta da basira daga iskar ta ta kai ko wa koki da kanta ko cewa masoyinta ko ce ma iyayenta ko dai wani jibo gare ta hmm. akwai wani kamar a ce waka na kauna ce na musamman akwai na kauna akwai na kauna hmm. akwai na yabo kuma za ta iya jikila a wurin dandalin gada? Tambu eh, ta mun hmm. eh, wannan wani ba ce yake ko? Wani ta wannan abu da makaranta ne ko? Wato hmm. ai a cikin waka ce wanda in ka zuce ta san waka ce ta gada ta da. Ta so. Ta da. Hmm. Ko ko wajen da kuma suke ya suna da kai daga addini kamar da suke mun iya yare. To ne wannan? Ne iya yare. A, lafiya su ya fashi a waka. To kin ga akwai wani abu ne da ko ko an yi shi ne don ya tsari na mulki ko kuma a wani mafaki da shida da sauransu wadda malaman wanda kamata da su suke amma ne idan ka za ka je maza da muke yara yan mata wakilan magaɗa ko za ka amarya ana mata waka ana duk ana nuna ana yi kuma ana rawa kuma ana kira wani da mutum shi akwai masu kalangu za su zo zan da shi za a rawa yan mata su zana ana yanzu ta wani karin zana da cewa duniya da yan mata daga bai kuma baya a zaki zo ne ki zo ki akwai wani mutum da tsare to yake ne bashi take yin sai sai koma shiga layi to mu da wata ita ma ta ko ko baya to ko sama gaba ta dai sai zaman da ta koma ba. yawa to kuma da da ke kuma ta sa to sai da wannan gobe sai ta ga ana je ta ta ya ta duk ana wannan da na sai da rana take a ya da nan akwai lokacin da ke da yamma su kuma akwai lokacin farin wata kin da lokacin da da barke ko ba lokacin farin wata zuwa to ake cewa mm, wata ta yi goma sha biyu lokacin ya yi tara ko lokacin wasan yan mata wani bai yanzu ya wannan al'adun da sun ja baya babu su musamman su wannan wasan gada da na dandali wannan za ka ga kamar an shafe su. Idan waya da a san mafaɗaci a san mai hakuri a san dole mace a san duk a san gona. a wannan eh, eh. to za ki kuma da halin da za a gyara masa a gyara masa amma yanzu kowa ko mace da san zama fasaha zamanin ta ɗauki hankalin matasa. Hmm. Gade maganar ta zo. she caught sauraron mu abin da ya sawwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da Julie Lagos Gresham da ta haɗa shirin baki ɗayansa. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.